Jam'iyyar APC na ci gaba da ɗora alhakin ɗage zaɓe a kan shugaba Goodluck Jonathan. Domin a cewar sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa mai mala buni akwai ayar tambaya akan hujjojin da aka bayar. Tambaya shine a lokacin da yake bada wannan tabbaci ga shi sakataren harkokin waje na Amurka jankeri Kerry bai yi shawara da ainihin hafsoshin shugabanni na tsaro na ƙasar nan ba ne suka tabbatar mar cewar ba za su iya bada tsaro ko kuma a za su iya da tsaro ba sannan ya bada tabbaci ya yi alkawarin cewa za a yi gudanar da wannan zaɓen kamar yadda aka tsara sannan kuma su ainihin hafsoshin sojojin ƙasar nan sun zauna sun tabbatar wa 'yan najeriya cewar a shirye suke za a gudanar da zaɓen nan kamar yadda ya kamata kwatsam cikin lokaci kankani me ya kawo juyawa cewar ba za su iya bada tabbacin tsaro a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara. Dan kwamitin kamfe na shugaba Goodluck Jonathan Abdullahi Ali Kano ya musanta zargin na 'yan adawa. Duk wani hanyoyin da za a yi zaɓe a ƙasar nan. Jami'ar PDP ta tabbatar da cewa daga duk shirye-shiryen da INEC ka fara yi tun 2014 har zuwa yanzu. Babu abu ɗaya da INEC ka nema kan zancen zaben 2015 da gwamnati ba ta ba da shi ba. Da wanda mutane suke tunanin cewa ko zancen daga zaɓe wani abu ne da pdp suke da hannu a ciki na ganin wannan maganan ba haka ta ba kuma abu ne da mutane suke bisa jahilci idan pdp ba ta da hannu a ciki kamar yadda ka faɗi me yasa shi kan shi shugaban ƙasa yake bayani a kullum ya samu kafa cewa za a yi zaɓen nan kwatsam kuma sai aka wayi gari aka kawo wasu hujjoji da ma mutane ke ganin hujjan nan ba ta da tasiri na maganan tsaro tun da shekaru biyar da rabi kenan ana cikin halin da ake ya kamata mu shugabannin mu adalci saboda shi aka ce miki zance na shugabanci ne abu ne mai mutukan wahala kuma ya kamata mutane ko da wani lokaci mu rinƙaiwa kanmu fatan alheri da ni da ke kowa ya sani zance ne na tsaro wasu sojojin haɗaka da suka shigo yanzu ake yakin kau da wannan matsalolin da muke ciki tun da suka shigo ana samun nasara kan wannan abubuwan da ake sai suka ga cewa to in aka ɗau wannan ɗan lokacin zai iya ɗan taimaka lokacin a ɗan samu ɗan kwanciyar hankalin da ake tunani za a samu a wannan wuraren har a zo a yi maganan yin zaɓe zance ne na tsaro ba wai zance ne na ko pdp suna tsoron a yi zaɓe ko kai a yi zaɓe ba abin jira a gani shine ko jami'an tsaro za su iya samun nasarar dawo da tsaro a makonni shida in an yi la'akari da harin da 'yan boko haram suka kai gombe a ƙarshen mako inda suka raba takardun gargaɗin sa kafar wando ɗaya da duk wanda ya fito zaɓe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya